جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم صباح الخير أستاذي صباح الخير يا أم يوم أيوم جمعة بقي قوة رمضان hijirar ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da takwas ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu in ya inganta hudubar mu ta yau za ta yi kira ne da tunatarwa zuwa ga a koma ga Alƙur'ani mai girma ya ku 'yan uwa masu albarka lallai ni da ku gaba ɗaya mu taru mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki matukan jin tsoronsa kuma mu kiyaye shi mu kula da shi kulawa da kiyayewa ta wanda ya san ubangijinsa yana jin sa kuma yana kallon sa. ya ku ƴan uwa muminai hakika rayuwar bawa da farin cikin zuciyarsa da kwanciyar hankalinsa da natsuwarsa a rayuwa da samun ɗebekewa da kuma daidaituwa da gyaruwa da saituwa na dukkan al'amuransa gaba ɗaya waɗannan ba za su taba faruwa ba sai idan ya riƙe alƙur'ani mai girma wanda duk ya riƙo da alƙur'ani mai girma to babu shi ba sakin layi babu shi babu bacewa har abada allah maɗaukakin sarki ya gaya wa manzonsa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mu duba suratul zukhruf aya ta 43 yace kai riko da abin da akai wa'ayinsa zuwa gare ka tabbas kai kana kan tafarki miƙaƙƙe kenan duk wanda yake kan yake son ya zama akan tafarki miƙaƙƙe a rayuwa da addini sai ya yi riko da abin da aka yi wahayinsa zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a karon farko alkur'ani mai girma sannan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ku yan uwa masu albarka ya zama wajibi mu sani shi alkur'ani mai girma shine matattaran imani shine kuma masauki da mazauni yalwatacce da ya tattara imani shi ne lambu na ilimi shi ne fili fage sarari na gaskiya shine ne ginshiki da tushe na addinin musulunci allah mabuwayi da ɗaukaka yana cewa mu duba suratul arafi aya ta biyu ya ce littafi wanda aka saukar zuwa gare ka lallai kar ya zama akwai wani abu na kunci a cikin ranka a zuciyarka an saukar da littafin ne domin kai gargadi da shi tare da tunatarwa izuwa ga bayin Allah muminai ya ku ‘yan uwa masu albarka hakika Alƙur'ani mai girma shine ingantacciyar igiya wacce idan mutum ya riƙe ta to ba ta tsinkewa zai iya hawa ta wannan igiyar zuwa ƙololuwar da baya tsammani zai iya tabbata ya samu natsuwa da kwanciyar hankali in ya riko da wannan igiya ɗin alƙur'ani mai girma shine wani katanga ingantacce mai ƙarfi mai lafiya ganuwa wanda yake tsawonsa ya ƙure shine hujja ƙwaƙwara wacce take rusa dukkan ƙarya da bata allah mabuwayi da ɗaukaka yana cewa Mu duba suratul furqani aya ta talatin da uku babu wani abu na misali da za su kawo maka face sai mun zo maka da gaskiyar bayani da kuma mafi kyawun tafsiri da fito da al'amura a fili ya ku uwa masu albarka alƙur'ani mai girma shine ya rikita ƙwaƙwalan masu hikima shine ya gagari ya buwayi ya kalubalanci masu balaga shine ya rufe bakin kwararru a iya jawabi da Shi shine ya dumautar da mawaka shine ya tada hankalin masu wayau da dabara alkur'ani mai girma inganci ne mai karfi gini ne mai inganci mai karfi alkur'ani mai girma haske ne da bayani alkur'ani mai girma ƙarfi ne da ƙarfin hujja alkur'ani mai girma ɗaukaka ne da buwaya da gagara da iko alkur'ani mai girma a kunshi a cikinsa ma'anoni ne kyawawa allah maɗaukakin sarki yana faɗa mu duba suratu hud aya ta farko allah maɗaukakin sarki ya ce alkur'ani littafi ne wadda aka inganta ayoyinsa aka alkinta su sannan aka yi bayanin su filla-filla tun daga wurin cikakken mai hikima kuma ƙwararre mai iya ba da labari shine allah maɗaukakin sarki ya ku uwa masu albarka alkur'ani mai girma karanta shi lada ne mai ɗimbin tarin yawa alkur'ani mai girma koyonsa yana ƙara himma da buɗe ƙwaƙwalwa da faɗaɗa zuciya domin idan ka kalle shi allah ya saukar da shi a wani irin tsari mai kyau da burgewa da banƙaye alƙur'ani mai girma allah ya inganta tsarinsa ya kuma fito da shi duk wanda yake karantawa in ya san shi sai ya ji abin ya burge shi alƙur'ani mai girma shi ne kundi sha kundum wanda ya tattara dukkan hukunce-hukunce ko kuma asalin hukunce-hukuncen ko kuma ɗaiɗaikunsu alƙur'ani mai girma an fito da abubuwa daki-daki sannan an yi su a bisa tsari ta yadda babu wanda fahimtarsa da gane shi zai gagare shi allah maɗaukakin sarki yana cewa mu duba suratul arafi aya ta hamsin da biyu hakika mun zo muku da wani littafi wanda muka yi bayanin shi filla-filla daki-daki mun yi shi akan ilimi domin ya zama shiriya ya zama rahama ga bayin Allah waɗanda suke masu imani ya ku uwa masu albarka alƙur'ani mai girma shine gagararmu shine ɗaukakarmu shine girmanmu shine buwayenmu tun na asali alƙur'ani mai girma shine tsaninmu wanda yake bai da iyaka a tsawonsa in muna taka shi ba za mu gushe ba har sai mun shiga aljannar firdausi alkur'ani mai girma shiriya ne ga dukkan wanda ya rike shi ya nemi ya nuna masa hanya alƙur'ani zai sa shi a hanya wanda zai fitar da shi daga dukkan matsala ta rayuwa ko kuma ta addini allah mabuwayi da ɗaukaka yana cewa hakika mun saukar muku da littafi a cikin shi ne girma da daraja da daukan kanku take cin ba kwa dawo ku tunani ku hankalta ku rike shi ba a wata ayar mu duba suratul ankabuti aya ta hamsin da ɗaya allah mabuwayi da ɗaukaka yana cewa me suke nema kuma ashe bai ishe su ba bai wadatar da su ba kasancewar mun saukar da wani littafi a gare ka kai ma aiki tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wannan littafin ana karanta shi a gare su lallai a cikin hakan akwai tausayi da rahama da tunatarwa ga mutane waɗanda suke masu imani ya ku uwa masu albarka alƙur'ani mai girma shine littafin allah wanda yake nuna mana allah alƙur'ani mai girma shine hanyar allah wacce take sadar da mu zuwa ga allah alƙur'ani mai girma shine hasken Allah mabayyani wanda ya haska dukkan wani duhu gaba ɗaya. Alƙur'ani mai girma shine rahamar Allah madaukakin sarki da ya bayar da ita kyauta a gare mu mu al'ummar musulmi wanda ta wannan hasken ne za mu samu daidaituwa da gyaruwan dukkan al'amura baki ɗaya na mutane da dabbobi har ma da bishiyoyi da dukkan halittun Allah a bayan ƙasa Allah mabuwayi da ɗaukaka ya faɗa mu duba ayar farko a suratu Ibrahim bayan ya ce alif lam ra sai ce littafi ne mun saukar da shi zuwa gare ka domin ka fitar da mutane da wannan littafi daga dukkan wani duhu zuwa ga haske za ka yi haka ne da izinin ubangijinsu ka ɗora su a kan tafarki na mabuwayi kuma mai yawan godiya ya ku 'yan uwa masu albarka duk wanda ya bibiya alkur'ani mai girma zai ga sifa mafi fitowa fili na alkur'ani mai girma da allah ya ambaci alkur'ani da shi a cikin alkur'ani mai girma sifa wanda ya fi bayyana ya fi maimaituwa na alkur'ani mai girma a cikin alkur'ani sifa ce ta shirya cewa alkur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanya ta farki wanda ya fi kowane hanya ya fi kowane tafarki kasancewa a miƙe a kan layi a kan saiti da wannan tafarkin da wannan alƙur'ani ɗin allah mabuwayi da ɗaukaka yake shiryar da ɗaiɗaikun mutane yake shiryar da al'ummomi ga baki ɗayansu zuwa ga abin da zai gyara su a nan rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwarsu ta lahira allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce watan ramadana wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsa ya zama shirya ga mutane da kuma bayanai na dangin shiriya da kuma raba gaddama da ke raba tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin shirya da bata tsakanin haske da duhu tsakanin imani da kabirci tsakanin mutanen kirki da mutanen banza tsakanin masu arziki da matsiyata tsakanin datattu da kuma taɓaɓɓu wulaƙantattu duka Allah madaukakin sarki ya fayyace komai na dangin yadda za a rarrabe a cikin alkur'ani mai girma ya ku yan uwa masu albarka hakika Allah mabuwayi da daukaka ya faɗa a farkon suratul baqara bayan ya ce alif lam mim sai ce wancan littafin ya nuna shi da suna na ishara wanda ake amfani da shi a larabce don ishara zuwa ga abin da yake nesa bayan ga alkur'anin a kusa da mu a hannunmu malamai suka ce an nuna shi da suna na ishara na nesa don an nuna maka matsayinsa ya kai nisan da baka tsammani muna da irin wannan muka zauna ba mu haba-haba da shi ba ba mu riƙe shi ba ba mu mai da shi tsarin rayuwarmu ba ba mu mai da shi kundi babban kundi da zai gudanar da harkokinmu ba shi yasa muke cikin wahala shi yasa muka tsinci kanmu a halin da muke ciki a irin wannan watan wannan alƙur'anin ya sauka ya zama wajibi mu tunatar da kawunanmu game da wannan littafi mai tsarki Allah ya ce a farkon suratul bakara din babu wani tantama a cikin alkur'ani mai girma din shiriya ne ga masu takawa Allah ka samu a cikinsu mu duba aya ta farko da aya ta biyu haka nan Allah mafi da daukaka ya faɗa suratul arafi aya ta hamsin da biyu ya ce hakika mun zo musu da wani littafi wanda muka rarrabe bayani a cikinsa dalla-dalla akan ilimi da shiriya da rahaba ga mutane waɗanda suke muminai mu duba aya ta tara a suratul isra'i allah maɗaukakin sarki yake cewa lallai wannan alƙur'ani ɗin yana shiryarwa zuwa ga tafarki mafi miƙewa kuma yana yin albishir ga bayan allah muminai waɗanda suke yin ayyuka nagari cewa suna da wani lada mai girma a wurin allah maɗaukakin sarki shine aljanna ya ku 'yan uwa masu albarka shiryarwar alkur'ani mai girma shiryarwa ce shakundum da take shiryarwa shiryarwa ne shakundum da yake shiryarwa zuwa ga dukkan wata maslaha ta nan duniya da ma maslaha ta gidan lahira shiryarwar alkur'ani mai girma idan aka rike shi yana tabbatar da dukkan wani amfani na gidan duniya da dukkan wani amfani na gidan lahira ga baki ɗaya. babu wanda zai bar alkur'ani mai girma sai ya caɓe domin shi alkur'ani mai girma bai kyale wani abu ba cikin al'amura na duniya yadda za a gyara su yadda za su tafi a yadda ake so yadda za su tafi a kan layi a kan saiti face sai da ya bayanin irin waɗannan abubuwa haka ma al'amuran gidan lahira sannan babu wani abu da ya danganci duniya yadda za su ɓaci yadda za su tabarbare yadda za su lalace yadda za su waje gaba daya sai da ya nuna mana ya kuma ce kar mu bi wannan hanyar haka ma na gidan lahira Allah mabuwayi da daukaka ya gaya mana a cikin suratul ma'ida mu duba aya ta goma sha biyar zuwa aya ta goma sha shida Allah madaukakin sarki yake cewa hakika haske ya zo muku daga wurin Allah madaukakin sarki da kuma wani littafi mabayyani wanda Allah yake shiryarwa da wannan littafi din yake shiryar da wanda ya bibiyi yardan wannan littafi din zuwa ga yardar Allah madaukakin sarki yake shiryar da su zuwa ga tafarki na aminci na tsira na zaman lafiya na kwanciyar hankali na kubuta daga dukkan kalubale sannan yake fitar da su daga dukkan dangin duhu zuwa ga haske da izininsa kuma yake dora su akan tafarki wanda yake miƙaƙe ya ku yan uwa masu albarka mu duba suratul nahli Allah mai girma da buwaya ya faɗa a cikin aya ta tamanin da tara ya ce mun saukar da littafi a gare ka ya zama bayani na dukkan dangin komai gaba ɗaya ya zama shirya ya zama rahama ya zama albishir ga bayin Allah waɗanda suke musulmi haka nan sifanta alƙur'ani mai girma da shirya ya maimaitu a cikin alƙur'ani mai girma a wurare da dama na daga ciki mu duba suratul baqara aya ta biyu Allah ya sifanta Alƙur'ani mai girma cewa shiriya ne ga bayin Allah masu takawa mu duba aya ta biyu a suratun namli Allah ya ce Alƙur'ani shiriya ne da albishir ga bayin Allah muminai mu duba suratul kuman aya ta uku Allah ya ce Alƙur'ani shiriya ne da rahama ga bayin Allah masu kyautatawa mu duba suratul ghafir aya ta hamsin da hudu Allah maɗaukakin sarki ya ce Alƙur'ani shiriya ne kuma tunatarwa ne gama abota hankula mu duba suratun nahli aya ta ɗari da biyu. Allah maɗaukakin sarki ya ce alkur'ani shiriya ne kuma albishir ne ga bayan Allah musulmi makamantan waɗannan ire-iren su a ƙur'ani suna da yawa sai dai abin da ya kamata kowa ya iya ganewa a cikin waɗannan dukansu ga baki ɗaya sifanta Alƙur'ani da shiriya ba a iyakance wurin da alkur'ani yake shiryar da mutane ba ba a iyakance wa shiryar alkur'ani wuri ba ba a iyakance mishi fage da sarari ba ba a iyakance mishi mutane ba ba a iyakance mishi lokaci ba a'a Allah ya sake shi a haka don ya nuni zuwa ga cewa a ko'ina Alƙur'ani yana shiryarwa kuma a kowane zamani alkur'ani yana shiryarwa sannan kuma kowace irin mutane alƙur'ani yana gyara su yana daidaita su yana shiryarwa zuwa gare su ya ku yan uwa masu albarka hakan yana nuna cewa alƙur'ani shirya ne a komai da komai gaba ɗaya. wanda ya nemi shirya daga alkur'ani mai girma ko shakka babu zai samu shirya zuwa ga hanya mafi daidai hanya mafi dacewa hanya mafi kubuta hanya mafi miƙewa hanya mafi falala hanya mafi tsafta da inganci da kyawu da nagarta ya ku yan uwa masu albarka haka duk wanda ya bibiyi ayoyin alkur'ani mai girma zai ga wannan wannan sifa ta shirya ga alkur'ani mai girma waɗanda aka fi keɓance su da ita su ne bayin allah musulmi muminai masu takawa masu hankali da basira ba don kasancewar kafirai ma alkur'ani baya shiryar da su ba sai dai a'a ai su kafirai alkur'ani ya nuna musu an ba su kai wance kali da shi su waɗancan musulmi muminai masu takawa masu basira masu hankali da alkur'ani ya nuna musu hanyar sai suka bi hanyar sai suka kai ga samun biyan bukata sai suka kai ga samun dacewa allah mabuwayi da ɗaukaka ya gaya mana ya ce lallai shi alkur'ani ɗin shiriya ne magani ne waraka ne ga waɗanda suka yi imani amma waɗanda suka ƙi imani a cikin kunnuwansu akwai kurumta sannan a idansu kuma akwai makanta aya ta hudu a cikin suratu fusilat hakanan Allah ya fada aya ta 61 a cikin suratun nisa'i ya ce idan aka ce da su ku tattaru ku zo gaba daya zuwa ga yin aiki da abin da Allah ya saukar na alkur'ani da abin da Allah ya saukar ya aiko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga munafukai suna kange ka suna hana a zo a taru don a amfana da shiryar alkur'ani don a amfana da shiryarwarka ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai a ga munafukai suna hana mutane bin wannan hanyar suna kange mutane daga hawa wannan saiti din matukar kangewa matukar toshewa Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya ku yan uwa masu albarka Allah mabuwayi da daukaka ya shiryar da mutane masu yawan gaske da wannan alkur'ani mai girma din a can da da kuma yanzu ba mu gushe ba lokaci bayan lokaci muna samun labarai na kisoshi na waɗanda suke a da ba musulmi ba ne ba shiryayyu ba ne ne amma aya ɗaya idan suka ji sai allah ya yi musu albarka a cikinta sai ya shiryar da su wasu a cikin musulunci amma ba sa kan saiti wasu ba ma a musuluncin ba alƙur'ani ya zama sanadi na ɗora su a kan saiti idan muka ɗauki kisa ƙwara ɗaya kisar Fuzai, ibnu iyad wanda ake kira abidul haramaini asalin shi dan fashi ne haura gidajen mutane yake yake ya sata ya nuna makami ya kwaci dukiya wata rana ya haura gidan wani bawan Allah zai yi sata cikin dare sai ji wannan bawan Allah yana yin kiyamun layi yana karanta alkur'ani mai girma ya ji yana karanta alam ya'ni lilladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min Wala ولا يكونوا كالذين اوتوا kitaba min قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آية أتكين سورة الحديد ينزلوا كتيبه ba? da waɗanda suka ce sun yi imani alƙur'ani zai saita zukatansu ya rika lallasa zuciyar su rika tsoro suna firgici in sun tashi yin aikin sabon Allah idan an ambaci Allah su kadu lokaci bai yi ba kar su kasance kamar ahlul kitabi a baya wanda aka ba su alkur'ani aka ba su littafi suka yi watsi da shi sai lokaci ya yi tsawo sai suka canza littafin ga baki ɗayansa sai zukatansu suka bushe suka ƙeƙashe mafiya yawansu ma fasikai ne wannan ayar kawai sai ta jira a zuciyar fuzail ibn iyad ga abin da ya haurayi a nan take sai ce anan ana lallai lokaci ya yi ya kama garu ya haura ya koma ya je ya wanka ya koma ibada da neman ilimi sai da ya kai ma ana mishi take kaf a maka da madina a zamaninsa ba a san wanda ya fi shi tsoron allah da bautar allah ba aya ɗaya amma mu aya nawa ake karanta mana yanzu mu da watan ramadan zukata suna lallasa zukata suna yin taushi zukata suna bi zukata suna karba zukata suna ganewa gara mu tuna kanmu wannan a wannan gabar ya zama wajibi mu riƙe alƙur'ani mai girma domin shine babban jigo a gare mu shine babban makaminmu shine kuma garkuwanmu shine amfani gare mu shi ke cin kuɗe cuta daga gare mu domin sifa ce cikin sifofin Allah ubangijinmu idan muka rike shi muka bi koyarwansa muka kauce wa hana-hanansa, wallahi duk komai zai daidaita komai zai gyaru a cikin sai ma ya zama kamar ba a yi ba amma idan muka ci gaba da tafiya a haka ba ma jin alkur'ani ba mu iya karantawa ba ba ma so mu iya ba mu san ma'anarsa ba ba ma so mu sani ba mu san hukunce-hukuncensa ba kuma ba ma so mu sani sannan ba mu aiki da shi ba kuma ba ma son mu aiki da shi to kullum abin da za mu rika haɗuwa da shi kullum abin da ya fi yau muni ne Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu muna da sarari da dama a yanzu da za mu iya waiwayawa mu gyara kurakuranmu sai Allah ya saita mana ya Allah ina roƙonka da sunayen ka kyawawa da ka maɗaukaka ka mayar da mu zuwa ga littafinka komawa mai kyau ya ku yan uwa masu albarka Allah ya gaya mana alƙur'ani mai girma duk wanda ya koma zuwa ga alkur'ani mai girma ya yi riko da shi to ya dace a nan gidan duniya ya yi rayuwa mai tsafta mai inganci mai daɗi mai ni'ima mai wadata da kwanciyar hankali a can gobe kiyama kuma ya je ya iske aljanna ƙarshen ni'ima da kwanciyar hankali amma wanda ya bijirewa alkur'ani mai girma to zai yi rayuwa cikin kunci zai yi rayuwa cikin matsi zai yi rayuwa cikin wahala zai yi rayuwa cikin talauci talaucin zuci zai yi rayuwa cikin kunci na zuciya zai yi rayuwa cikin fargaba da firgici da tsoro da tashin hankali a nan gidan duniya kenan idan kuma ya shiga kabari zai yi rayuwar kunci a kabari da azaba kuma abin da zai tarar a gidan lahira ya bi haka muni dan a lahira za ma a tashe shi makahu zai kai wa Allah ƙara ya ce ya Allah a duniya ina gani yau an tashi na ganni makaho sai Allah ya ce haka nan ayoyinmu suka zo maka sai kai watsi da su kai kunnin uwar shegu da su baka kalle su kallo na basira ba baka yi aiki da su yadda ya dace ba a yau kai ma sai aka yi watsi da kai kuma haka Allah ya ce haka nan muke sakan kama dukkan wanda ya barna a bayan kasa bai yi imani da ayoyin ubangijinsa ba azabar gidan lahira ita tafi tsanani kuma mabiya ce ba ta karewa ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka maɗaukaka. ya Allah muna cikin wata mai albarka ya Allah yadda zukata ke raurawa suke yin taushi ya Allah ka tausasa zukatanmu zuwa ga yin aiki da alƙur'ani da sunna ya Allah ka taimake mu mu koyi karatun alƙur'ani mu iya ya Allah ka taimake mu mu nemi sanin ma'anoninsa mu sani ya Allah ka taimake mu mu rika zurfafa tunani a kai mu a kan ma'anonin nasa ya Allah ka taimake mu kuma mu yi aiki da shi ya Allah ka taimake mu mu rika yin kira zuwa gare shi mu rika yin umarni da umarninsa mu rika yin hani da haninsa mu rika yarda da yardansa mu rika yin fushi da fushinsa ya Allah ka taimake mu rayuwar mu ta zama alƙur'ani mai girma domin mu rayu cikin inganci mu rayu cikin aminci mu rayu cikin tsafta cikin wadata cikin walwala cikin sarari da natsuwa da kwanciyar hankali ya Allah wannan ba zai gagare ka ba ya Allah ka taimake mu muna yin tawassuli da azumi da ke bakin mu ya Allah ka cika mana wannan buri ya Allah ka zaunar da mu lafiya dukkan barazana ka ɗauke mana ya Allah ka kwantar da hankalin mu yan uwanmu da aka sace suke hannun barayi ya Allah ka kwato su ka dawo mana da su ya Allah za ka iya ka ba wuce haka ya Allah ya Allah ka dawo mana da su ka kubutar da su ka mai da su zuwa ga iyalansu cikin aminci da kwanciyar hankali waɗannan azzalumai ya Allah in akwai masu shiriwa a cikin su ka san su Allah ka shirye su in akwai waɗanda ba za su shiryu ba a cikin ya Allah ka san su Allah kai mana maganin su Allah ka wulakanta su Allah ka tarwatsa su Allah ka kunyata su da su da masu goyon bayan su Ba su tallafa musu akan aikin ta'addanci ya Allah sawa'un tallafawa da dukiya ko tallafawa da ba da bayanan sirri na bayin Allah ba su ci ba ba su gani ba ko tallafawa da ba da goyon baya ta kowane irin siga ta kowace fuska ta kowane manufa ya Allah muna roƙonka duk wanda ke taimakon su ya Allah ka yanke taimakon ka kan shi ya Allah ka yanke taimakonka a kan shi ya Allah ka nuna mana isa da ka kan su gaba daya ka zaunar da mu lafiya ka mayar da mu zuwa ga addinin ka komawa mai kyau Allahumma gfir lana ولآبائنا ولأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لأزواجنا وذرياتنا ولمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا وأحسن اللهم إلى من أحسن إلينا اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا وأمننا واقتصادنا واستقرارنا بخير فأجر الخير على يديه ومن أرادنا وديننا وبلادنا وأمننا واقتصادنا واستقرارنا وأعراضنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه واجعل تدبيره تدميرا عليه وأشغله بلفه يا عزيز يا قوي يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لعبدك الذي بنى هذا المسجد المبارك اللهم اجعل كتابه في عليين وارفع درجته في المهديين واخلف في عقبه وذريته من بعده في الغابرين وكل ذريته من بعده ناصرا ومؤينا واجمع قلوبهم وكلمتهم على الدين والبر والهدى يا رب العالمين اللهم من أصلح لنا مسجدنا هذا فأصلح له حاله في الدنيا والآخرة وسع عليه في الدنيا رزقه وسع عليه يوم القيامة مدخله وقبره يسر أمره واشرح صدره واخلف عليه وأخلف عليه بخير مما أنفق يا سميع الدعاء اللهم وتقبل من كل من يساهم في إمارة هذا المسجد ومن كل من يساعد في نصرة دينك يا رب العالمين تقبل منهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخل واستر لهم العورات وأمن لهم الروآت وخفف لهم اللوآت واهد لهم الذريات واخلف عليهم بخير مما قدموه يا سميع الدعاء يا قريب الرجاء اللهم انا نسالك ان تجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت زلله واجرامه ووفقته لطاعتك فاستعد لما امامه برحمتك يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتى المسلمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك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 جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم صباح الخير أستاذي صباح الخير يا أمي e duniya a tafin hannu akram hausa tv tasha a manhajar youtube mai sauƙaƙawa al'ummar ta samun karatuttuka na malaman sunna har ma da ba da shawarwari ta ɓangaren addinin musulunci akram hausa tv tana sanya muku karatuttuka daban-daban ɓangaren nasiha da ba da shawarwari bisa turban addinin musulunci jama'a za su gani kuma su amfana su amfana da gangariyan shirye-shirye da muke samarwa ƙarƙashin wannan tasha ta akram hausa tv domin samun shirye-shiryen wannan shiga ka ta YouTube a wayar ka ta hannu bayan ka yi satin ka danna alamar ƙararrawa wato subscribe za ka ci gaba da sabon shirye-shiryen tashar Akram Hausa TV cikin sauƙi da rahusa domin neman ƙarin bayani sai ku kira su a lambar waya sifili takwas sifili biyu uku takwas takwas ɗaya takwas sai mun ji daga gare ku.